Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan ranar a cikin wani sabon shirin namu na muhawara filin mata na studio Kalangu wadda ni rike arimi ke gabatar muku da shi. Shirye-shiryen studio Kalangu suna zo muku ne kai tsaye ta hanyar abokanan sadarwa rediyoyi ke cikin sassa daban-daban na kasar Nijar. Filin mata na studio Kalangu wani fili ne na tattaunawa wayar da kai jan hankali inda muke gayyatar masana su zo su bamu amsa ga tambayoyin da ke darme ma masu saurare kai. A yau muharar filin mata ta karkata ne kan taken yaya za a inganta tsoma bakin mata a kafafen yada labarai a kasar Nijar. Binciken da cibiyar Panos Africa ta yamma ta gudanar a Mali, Nijar da Senegal ya nuna cewa shekarar 2020 mutanen da wada labarai suka yi hira da su ciki mata kashi tara cikin ɗari ne kawai wani ƙaramin adadi alhali matan sun fi yawa da mazan. Yaya za a bayyana karamcin shigar mata a kafafen kafafen yada labarai muke hana shigar su kafofin watsa labarai menene sakamakon wannan rashin fitowar tasu ya za a inganta kasancewar mata a kafafin watsa labarai a kasar nijar domin samun dukkan amsoshin tambayoyin nan ne muka gayyaci malama Zara Maina wakiliyar kungiyar APAC barka malama Zara barka kare haka kuma muna tare da malama Mari Abdu ta gidan rediyo da talabijin Bonferai barka Barka ka dai. Eh, haka kuma muna tare da Madam Rabi Abarshe, yar jarida ce a Radio Alternative. Barka Rabi. Barka ka dai. Haka kuma muna tare da Abdu Dan Malam, masanin zamantakewa a Tawaya. Barka Malam Abdu. Barka Rabi. Baki muna muku godiya da amsa kira da kuka yi. To madalla malama zara da ku za mu fara so muke ku ba mu karin haske bisa kan kungiyar taku ta apac kungiya ta mata 'yan jaridu apac sashen niger saboda akwai ta wa'ansu kasashe mhm. e, famar da take kenan ita ce a samu mata su hito cikin kafafun ba da labaru mhm. su ba da ra'ayinsu bisa kan duk abin da ya shahe su tunda su ma 'yan ƙasa suke kaman kowa baicin wannan kuma a cikin rediyo da jaridu da telebijin kuma a samu mata wurin kama a ce edita mm-hmm. ko darakta su ma su samu mukami kuma baicin muna so mata su hito mhm. muna so kuma a gado su eh, da fuska mai haske mhm, mhm. yauwa yawwa shine eh, aikin da kungiyar tamu take kuma binciken nan da cike ta eh, institute panos ya yi shi mu ma cikin aikin da muka yi tare da panos mun yi shi a nan ma nijar a nan kasar nijar mm. to kun ce tana aiki a kasashe daban-daban a nan kasar nijar ina da ina take aiki duk inda ada mata masu aiki aiki cikin eh, jarida mhm. radio television mhm. duk so muke inda mata suke yin nan su yi aiki na cigaban mata mhm. waye kai da muke yi duka shine an yi kibiya ta maradi an yi adoso an yi talabiri an yi tawa mhm. garisu da difa ne ban sani ba an yi kibiya mhm. ta mhm. abak amma batta hana in muna da wani aikin mu muka tafi garisu kuma mata da suke eh, su tarbe mu mu aiki tare da su kuma mu karfafa su cikin aikin da suke tun wace shekara ce aka kafa ita a pak niger a pak niger lokacin da aka so a kafa ta ma eh, ba a samu incin a baza kungiyoyi da yawa ba mhm. lokacin nan afen kaɗai kenan mhm. saboda bulaguran da muka yi na kafa apak ta ƙasashe da yawa da daman nan mhm. tun alif da ɗari tara da tamanin da ɗaya ne eh, a dakar aka gamu matan senegal matan benin mata hannu maroc hanna tunisia e aka haɗu aka sa a fakin to lokacin nan lokacin ikon marigayi ikunce ne mhm, mhm. kungiyoyi ba sa ba ba su daman ba eh, a kirkiro sakanan sai da muka jira lokacin da demokrasiya ta zo sannan muka samu muka girka a fakin mu ta Niger mhm, alif da da tasa'in da biyu to masha Allah mm, zan dawo gare ku insha mm. Allah malama mari yar jarida kuke tun wace shekara ko ka soma aikin jaridanci eh ina ji dai shekarun da na soma aikin jaridanci tun a shekara 2002 shekara 2002 mm, to kuka fara mm-hmm. to tun lokacin nan gaskiya na soma mm-hmm, mm-hmm. to ban da jaridancin akwai wani shirye-shirye da kuke yi gaskiya a da dai na zaman yi Mhm. wani irin shiri ne shiri gaskiya shirye-shiryen da na yi basu da adadi mhm. akwai siran zuciya mhm. akwai kuma kukan zuci. akwai shiri na mushakata akwai kuma shirin ra'ayi da ire-iren su dai da kuma zamantakewar 'ya'ya mata duka shirye-shiryen suna taɓo harkar mata ne koko maza hada mazan ma gaskiya shirin ra'ayi yana taɓo dukkan 'yan ƙasa eh, mm-hmm. to amma shirin kukan zuki ya shafi irin matsalolin da mata ke kalubalanta mm-hmm, mm-hmm, to shi kuma sirrin zuciya shi ma dai bangaren al'amuran soyayya ne to madalla zan dawo gare ku malama rabi El jarida kuke tun a wani shekara kuka soma aikin jaridanci to na fara aikin jaridanci na shekarar 2006 shida mhm. eh, na fara aikin jarida mhm, mhm. banda jaridanci akwai wani shiri da kuke yi eh banda jaridanci akwai shiri da nake yi ina yin shiri na mangu sarauniya ina shiri ne wanda yake magana akan mata yanda rayuwar mata take a cikin ayyukansu na yau da kullum cikin gidaje da kuma ayyukansu a wurin ma'aikatan ne mhm. da kuma ma leadership femin kamar jagorancin mata duka mhm. shirin na mangu sarauniya yana magana kan shi kuma mhm. shiri ne wanda nake gabatar da shi kuma bayan shi na akwai lahiyar ka ci makarka ina abincin da muke ci musan wani irin unhani gare shi zuwa ga lahiyar jikin ɗan adam mm, mm, mm. an samu yan jarida wasu mukan taɓo kowane kafofin watsa labarai shirin nan duka dai a alternative ne kike yin shi to madalla zan dawo gare ki insha Allah malama zara eh ku ba mu karin haske yawan mata da ake gani da kuma ake ji a kafafen watsa labarai a yau sun ragu yaya al'amarin mata yake a kafofin watsa labarai yanzu lalle wannan zance na mata masu hitowa a gane su a ji su basu da yawa yana dangance da abubuwa da dama mhm. da farko akwai ma hilaye da basu isa ba mhm. hilaye wanda aka buɗe su domin mata mhm. basu da yawa baicin wannan kuma 'yan jarida ba su tunawa da wannan maudin da muka ɗauka mata ma na da ra'ayinsu bari mu neme su su ma su ba da nasu ra'ayi a'a in suka hito maza za su gani maza kadai in ma mutum goma aka ba Eh, mikrocin yayi magana mhm. da kat a samu mace guda ta ta yi wa ma babu ita mhm, mhm, alhali ya kamata mu ce duk abin da ya shahi dan kasa da yawan maza da mata kaman dai ne ma amma mata sun yi ma kaɗan ko kenan mu cikin aikinmu na jarida ne ma ya kamata mu sa a kanmu wannan kafofin labarin nan ba na maza kaɗai ba ne eh har da mata a ciki kenan in muka hita ɗaukar labari ma ya kamata mu yi ƙoƙari mutuna mhm. wani mata ne ya kamata in muka tambaye su bisa wannan suna da sanin su mhm, mhm, tunda akwai mata masu ilimi kala kala akwai mata cikin siyasa ma amma da yake maza sun yi yawa kuma ban mu kokarin ma mu ce matan nan su ma ya kamata mu nemi ra'ayin su mu samu tuma da lazan dawo gare ku dan malam kuna tare da mu ko malama rakiya. To malam a ganin ku me yasa ne mata ba sa yawan fitowa akan kafofin watsa labarai? To da farko dai ina gabatar da eh, gaisuwa ga duka malaman cikin zauren. Mhm. Da malamai daban-daban da ke bisa kan injin. Muna amsa. Eh, lalle muhawarar mu ta yau tana da ƙari tana da ma'ana sosai. Mhm. Eh, lalle in mun ka duba yau za mu cewa ɗaukar bakin mata a cikin kawohin watsa labaru na Nijar yau ba su da yawa matan da ke wannan abun. Eh, Ni ke sa haka nan eh, ya dangantaka da abubuwa daban-daban. Mhm. Don ita al'umma tana da nata tsari. Mhm. Eh, tsarin na al'umma ya zamanto wani bangare cikas a wajen mata na a cince su ko kuma a same su cikin kawohin watsa labaru na ƙasar ta Nijar. Uhm, uhm. Idan mun duba na farko akwai galgajiya da al'adodi. Uhm. na ƙasar mu ta Nijar wanda suke zaman wasu daga cikinsu cikas a ba mace damar ta zo gaban 'yan eh, jarida ko 'yan jarida ta gare albarkacin bakinta. Mhm. Wasu sun dangantaka da zamani mhm. don saboda zamani ya kawo abubuwa da yawa mhm, don mun ka duba a cikin zamani yau eh, mace ba mace duka ba ke yarda a je ba mace duka ke yarda a ga fotonta ba don yana kawo mata cikas Eh, da kuma akwai addini mhm. in kun ka ɗauka eh, addinai da ke gare mu cikin Nijar musamman ma addinin musulunci mhm. yana eh, kin ba mace damar a gane ta fil azal cikin kawofin watsa labaru. Mhm, Kenan wannan abubuwan za mu cewa wani tarnaki ne a ba mata damar su ga albarkacin bakinsu ko kuma a inganta yawan mata a cikin kafofin watsa labaru na kasar Nijar. Mhm, mhm. Abdu, mu yanzu sai a gani 'yan jarida sai su ta yi su ce za su yi kokarin hira da su mata wa'anda suke cikin gari. Ana so su haɗi ta bakin su amma sai ku gani suna ja da baya. Menene dalilin haka nan? To, eh, eh, ja da baya eh, rakiya ya danganta ga yanayin mace dama in kun ka diba tana cikin an adam masu rauni. Mhm. in an ka ce rauni kuma akwai tsoro akwai shakku mm-hmm. e, shi kuma cikin aikin jarida ba lalle ba ne hammazan da ke bada ba su da sakku akwai wannan shakkun mm-hmm. mace a tufil azal tana jin kumya mm-hmm. kenan za ta ganin ta buɗe bakin ta gai al'umma su ji kenan kamar ta yi sakar da baki ne an san mi taka ne me intinta ne ne bata san da ba bata san da shi ba intinta ne bata san da shi ba kenan shi ke sa yau za ku ganin da yawa suna ɗarɗarɗar da an su da mikro suna ruga mhm, mhm. kuma a simple azal mace in kai ka gama ta gaban wani dan eh, adam wanda zai zama baka saba da shi ba mhm. ba tsakanin su ba mata a'a in akwai maza ciki za ku ganin mace in ta yawan magana ba a son tana yawan magana mhm, mhm. a cikin wata al'umma idan ba tana cikin mutane ba wanda a'a wanda komi za ka gai a'a wannan yana daga cikin tsarin da ake samu ga mata da kun ce za ku ba su mikro ko kuma ku ce ba a komi ba za su taba yarda da wannan ba zan dawo gare ku insha Allah wa eh Hajja Zara a ganin ku menene ke hana mata fitowa kan kafofin watsa labarai akwai dalilan da da malam faɗa eh, da mhm. malamin nan sociolog ne ko yawa mhm. eh, mai ilimin zamantakewa dan mhm. adam ya faɗa ana ɗari-ɗari balle inda akwai baƙi ba mata tsakanin su ba kuma a al'adance ko a addinance akwai ma masu cewa muryar mace al'aura ce bai kamata ta yi magana a shi ba duk da wannan dai ina ji duniya ta canza duniya ta canza duniya ta canza mhm. yanzu eh, mata malamai ba suna yi wa'azi ba suna hitowa a radio suna hitowa mhm. television suna hitowa mhm. kenan proje-proje da suka yi zama aiki ma na cigaban karkara da suka gane in an ka cunkusa mata da maza wuri guda mata sai su kyale ba su kya komi amma an ka kebe su daban aka sa su wuri guda aka tambaye su suna ba da ra'ayinsu eh, lalle kai al'ada na da babbar rawa da take takawa wajen rishin hitowar mata da dama a kafofin watsa labarai. Mm-hmm, eh. mm-hmm. Tuma da kafin mu ci gaba za mu saurari ra'ayoyin al'umma kan rashin fitowar mata kan kafofin watsa labarai. Yawanci dai abin da ya sa mata ba su hitowa su yi magana to yawanci akwai rashin sabo saboda mata ba su saba ba su hito suna magana kuma akwai izinin maza Eh, tunda mace tana ƙarƙashin miji kenan yawanci dole sai ta tambayi izini za ta hituwa ta yi magana tunda yaɗa ne za a yi yaɗa za a yi ko ina da ko ina a yaɗa magana ta kenan za ta tambayi izini kuma kamar akwai wasu taimaka hakan ga me ake cewa ko maudu'i wanda idan aka yi magana a cikin su idan wata matsala ta zo ba ta shaho mace ita kadai kenan za ta shaho har mijinta da wasu yan uwanta duka da za su tashi tsaye su yi akan su yi tsaye akan magana na farko akwai rashin sabo na biyu kamar kamar maza ba su baka uzini ba eh amma ba dan ba mu da abin da za mu cewa ba muna da abin da za mu cewa wanda ya shahe mu mu mata na sakaki da muke cikin kyautar da Allah ya bamu muna da tsoro ba mu saba ba kenan in ka saba da yin abu ko daga kwana aka tada ka kana iya ganin shi to na farko ba mu saba ba na biyu kuma ba mu da inci kamar mazan ba su ba mu inci ba mu je gidajen kafafen yada labarai mu kai kuka abin da yake ci mana tuwa a kushi. Kumya dai ce ke hana su su yi magana a je muryar su a radiyo. Amma abin da nika so mata su sani da cewa kamar yadda namiji yake da inci a tambaye shi a radiyo yayi magana a radiyo haka ke ma mace kina da naki inci kina da hanyar in an kai miki tambayoyin kina da tambayar da ya dace ki ba da amsa ke ma kina da damar da za ki iya ki magana a radio wasu kuma sai ni kai musu kallon kamar ƙauyanci ke hana su sakewa na su yi magana a radio ko da kin kwatanta musu da cewa ai dai sun yi magana a radio ba wani laihi ba ne ba wani aibu ba ne kuma kin yi magana kine biskan gaskiya kin yi magana kine biskan daidaito menene zai ɗarme miki kai dan kin yi magana a radio ina so su gane ne da cewa yau kai ya waye duk abin da a cikin ranki in an ka tambaye ki abin da kin ka sani shine zaki iya gai kuma ki gai gaskiya ba tare da kin gai karya ba takan iya yiwuwa abin da kin ka gai a radiyo kin ma kin gani wata sai ta ƙaru da maganar da kin ka yi to madalla mari abdu da ke zamu fara mi zaki ce aka abin da kika saurara eh gaskiya na ji ra'ayin yan uwanmu mata ɗaya bayan ɗaya mhm. amma abin da nake so in fahimtar da yan uwana mata gaskiya ba shaka ai ban ce siya da al'adun ba mhm. amma yanzu an ci gaba duniya ta ci gaba mhm. kai ya waye kenan 'yan uwa mata ga su 'yan uwanku ne mata 'yan jarida suna aikin jaridanki kuma duka muna da maza muna da 'ya'ya mhm, mhm, mhm. kenan ban ke ga ku nemi izini ga matanku ba amma ku sa akan ku kuma kuna da yanki kamar yadda maza suke da yanki da shi malama rabi wani me zaki ce akan abin da muka saurara to gaskiya abin da muka saurara gaskiya ne duka abubuwan da suke hana mata su yi magana su fito kenan me kamar da mari ta gai yau mace kina da 'yancin in kina da abun ci gaba da kike so ki raba ga kowace mace mhm. ta unhwana da shi wadda watakila ita matsayinta bai kai ba naki mhm, mhm, ke ce kika samu dama a ka miki mikro yan radio su zo wajen ki wance abu kaza ne kike ya ake yin shi kenan ya kamata mata mu gane da mu to mu haɗi abubuwan da suke wakana ko kuma abubuwan da muke da su can rike gare mu unhwani ne ga kowa watakila wanga abu babban matsala ce me in ba ke da abun ne ya taba waruwa gare ki kin ka hwadi watar take can abun ne yana yana ta cin ka zai ta kuma ba ta mhm. sanya da za ta yi da kanta ciki ba mhm. me ta dalilin ki na hwada cikin matsala kaza amma ga yadda ni na samu maganin ta ita ma ta samu magani tare da ke kenan duka abubuwa ne da ya kamata mata mata su sani su san da shi to madalla abdu da malam kuna tare da mu ina tare da su abdu da malam me za ku ce akan abin da muka saurara to lalle abin da muka saurara yanzu ta fannin ana matan mhm. ya yi daidai da duka abu da na fara gai bisa ga lalle mhm. tarnakin al'adodi mhm, wajen kyamaci kuma in kun ka ji a ƙarshe ai kun ga ba ɗaya mata ba su da abin cewa ne suna da shi a cikin kai ne ba ne za a yi ta wata hanya ce za a bi su samu dama da izinin su gayi ta albarkacin bakin su wanda zai sa al'umma ta yi umarni da shi har a samu a ciwo kan wasu matsaloli daban-daban da suke fama da shi. Mhm, mhm. Kenan wannan shine kokowa ta farko wadda ya kamata a yi. Mhm, muna ganin eh, lalle a bisa ga wanga bangare wanda su yawancin sun ka gai mhm. ya shahi duka mata masu matan birni da matan kauye A cikin birnin ma akwai wanda za su ce a a'a su su dumi ga radio don saboda suna guje ma hushin mazan su. Mhm, mhm. Wasu ba hushin mazan su kaɗai ba ko kuma suna gudun yadda al'umma za ta dauka Za abubuwa ne da sun dangantaka da zamantakewa sai an ciwo kansu ne wannan zai ba da dama a ce lalle mata a koda yaushe za a kiran su ko kuma za a su da mikro ko <laughs> kuma kawohin watsa labaru za su neman su tambayi albarkacin bakin su bisa ga eh, fanni daban-daban na zaman yau da gobe na mm-hmm. al'umma za su bada shi da kyau mm-hmm. amma in dai wanga abubuwan akwai su lalle da wuya ko gobe za ku ganin mata sun gude kauyen watsa labaru ko sun yi tsartsar da ba da eh, labaru mhm. bisa ga fanni na zaman rayuwa ta yau da kullum. Ta yau da kullum. Tuma da lazan dawo gare ku malama zara? Me za ku ce akan abin da muka saurara? Lalle yanda malam Abdullahi malam ko? Mhm. Eh, ya gayi kamar yanzu eh, tsoron da wasu mata ke yi ma. Ni na taba gamuwa da wata mace mhm. da yalla ba taba magana a radio ba mhm, mhm, daga ni sai ita amma kuwa da na fara tambayar ta sai da ta ruga da wudu ta ta bar ni <laughs> eh, kuma lokacin nan mun tafi da magaran ana zancen tattaunawa bisa kan yaƙi da da talauci mhm, mhm. to mace guda ita ma daga tanu ta hito ita ma da ƙauyen ne amma da Allah ya sa ta yi karatun eh, wannan kurda ta wannan mhm, karatun yaƙi da eh, jahilci eh sai ya ta yi karatun yaƙi da jahilci ba matsala duk tambaya da na mata sai da ta bada amsa daidai abin da ta sani masha Allah eh kuma abu guda wanda ya shahi matan birni da matan ƙauye shine ƙin yarda na maza akwai macen da dalilin dalilin ta yi magana ko ba san ko radio ko tele ne har aka sake ta to wannan kuma lalle mm-hmm, mm-hmm. babban birki ne babban birki ne abubuwa ne da suka shahi zamantakewa mu mm-hmm, da kuma ba su fata daman mu kai ga gurin mu na mata su ma akan yan ƙasa su ma su hito su ba da ra'ayinsu bisa kan duk abin da ya shahi tahiyar kasa ya shahi kuma zaman su na duniya zan dawo gare ku insha Allah malama mari eh, a matsayinku na 'yar jarida wani irin matsaloli ne kuke fuskanta kamar idan kun so hira da mace a cikin aikinku? eh gaskiya dai na farko irin matsalolin da ake kalubalanta tunda mata ba su so su bude abin ga su ba da mhm, ra'ayinsu mhm. sosai su kuma abin da ya kamata idan baka faɗi abin da ke cikin zuciyarka ba ya za a magance su mhm, hmm? abin da ya sa ɗan jarida yana nan ne zaman al'umma kuma iwa ga dama ke da ta samu gare ka haɗan jarida ya zo wajenka domin ya tambaye ka ra'ayinka bisa abubuwan da ka sani kenan mhm. ba ka iya gayin abin da baka sani ba abin da ka sani shine za ka faɗa abin da ka gayi shine abin da ka sani shine za ka faɗa mhm. kenan nan babu wata matsala gaskiya mhm. hajja rabi wata irin matsala ce kuke fuskanta kamar in kun je bisa kan aikin ku tare da mata. To wallahi matsala ana fuskantar ta. Kuma inda ma abun ya kawo kalluma. ba wai sai mace irin haka wa wadda sana'o'i ne take wata ila za a ce ma da bata taba zuwa makaranta ba mhm. sai ki ga mata masu kungiyoyi ma kungiyoyi gashi kungiya ce gare su mai zaman kanta mhm. wadda take kokowa bisa kai da wata matsala dai na fannin rayuwa mai mhm. da zaran kin zo kin ce to wannan kungiya take muke so ke bi muna bayani menene takamaimai ayyukanta da abin ta sa gaba kawai sai kaga mace ta tuma ta dire ita ina ita ba ta iya ta magana wannan matsasi wanda bai tabi lakwal kana iya ka gane mishi tsoro ne yake tsoro ko rashin izinin miji eh ko eh. rashin izinin me ke da mijinki ya amince miki kike yin aikin ga mhm. amma ki huto cikin radiyo ko cikin tele ki hwaɗi abun da kike yi ya zama matsala yanzu za ku hira kamma ki ce mata son kike ki naɗi muryarta wancan ƙungiyar ku menene take a'a abu kaza take to yanzu duka bayanin ga da muka yi miki muna so kina ce a'a kai ban iya ba ban iyawa ta nemi wata to in ya zama na ku dukan ku kin ce a ke baki iya kin ce a ta a nemi wata ita wacce ita ma ta ce ta iya ta a nemi wata kenan karshen ta ma aikin da kuke yi ku dukan kanku ba aiki ba mhm. tunda abu ne kuke yi cikin ɗaki baka tallata haja ka ba ya za a san ta ba yanzu in ka zo kuma in wurin ka faɗa ma irin matan ga hakan yau inda ba su yi karatu ba nan ma kakin ka fahimtar da eh. su mhm, mhm. abun ga da za su yi unhwanin ke da kike jarida da su ku dukan ku unhwanin al'umma duka ne wani bi sai kanka ya yi ciwo kai sama kai ƙasa kawai mace ta murje ido a'a akwai inda ma suka cewa mu muku magana cikin radio ku tai ku haɗi a jiya dan a zo a kore mu <laughs> to nan ma kakin ka kwatanta ma mutum da wanga abun ma watakila inda kike nan zamne bai kamata ba ki zamna nan mhm, mhm. sai ka sha hwama ke wata haƙƙi take bar ta bisa haka nan mhm. wadda take da saukin kai ne in ki kwatamshe ta yanzu za ta ce wat kuma sai ta yarda sai ta ce kai kuma sare kunne yana su to su ji muna akwai wanda ba su a mazan su ba mhm. sare kunnan su suke cewa mhm, tunda mu mun sha cin karo da su mace kuma magana sai ta ce hey mijin diyata shi ta shi gane ni tele ko ko shi ji mijin iyata ma ne ba ma eh. na ta sarakunan mm, ba mm, mm. mijin diya <laughs> mijin ɗiya na su to su gane ni a ah, kai wayannan matsaloli ne da wallahi wata yan jarida muna cin karo sai ki gani duk yau wataran hakka ma yi mamaki in ka zo ma ka koma wurin aikin ka ka ce ma babban ka baka samu mace ta yi maka magana sai abun ya ba su mamaki a ce mace ta yi mace ɗari nawa tana yin abu ka ki rasa wadda za ta yi duka akwai wasu sai ta da za ta miki magana ta kusa gare ta ita za ta zumkite ta eh, mm-hmm. ta yi mata kibci da ido ta ce ma ta yi ta ci gama ce kai na hwasa ban sai wata kawai ta ce miki na hwasa ban yi duka wa'annan matsaloli ne da muna cin karo da su habba iyaka. To madalla zan dawo gare ku malama zara ina batun damuwarsu da ra'ayoyinsu da suke da shi idan ba su magana. Rabita ce kin kirkiro kungiya. Kungiya ce kuma mai fama Eh, domin a maganto matsalolin mm. da mm-hmm. mata suke ciki mm-hmm, mm-hmm. abin da ya kamata ki hidda kuɗi ma eh, a baki hanya ke ke hudi abin da kike cikin shi mutane su sani wani tallafi ki samu mhm. ke ce ba ke aje a nemi wata ai wannan abin ya mun mun kai kwarai mhm, mhm. tuma da lakahin mu ci gaba za mu saurari tarihin wata mata wadda ba ta girgizawa yan jarida kai madam falmata kyari wani gidan kyari falmata malamar tarihi ce da kuma geography a bangaren ma'aikatar sakandare da ta yi ritaya bayan ta kwashe shekaru 20 tana koyarwa haka zalika falmata kyari mai kimanin shekara 60 da haihuwa ta rike matsayi na inspectrice general tsawon shekaru shida a yanzu haka tana ɗaya daga cikin 'yan ƙungiyoyin fararen fulla na ƙasar Nijar. Wannan ma na ɗaya daga cikin abubuwan da suka sa kafofin sadarwa ke yawan hira da ita. Uwar gidan kyari falmata mace ce mai son ganin mata sun ci gaba dalilin da sa kenan take hutowa ko da yaushe cikin kafofin watsa labarai tana ba da bayyanai don ta ƙara ƙarfafa ma mata ƙwarin gwiwa musamman ma matan karkara. abinda yake sa mu hito kun san matan ƙauye ba su da inci ko ba su da dama kuma ba a ba su mikro su yi magana to mu ne jagoransu mu ne za mu hituwa mu haɗi matsalolinmu ina na mata idan matan ƙauye su gani abin da muke yi cikin babban birni kuma su gani mu waye musu kai kamar bisa kan siyasa suna zaɓe su ma kuma su ma suna shiga takara akwai kota ɗinsu ba dan baka je lakwal bane ba a saka cikin tahil ƙasa ko shi yasa dan mata kansu ya waye dan mu hudda mata cikin matsala tun conference muka fara 91 lokacin nan ne siyasa ta bulkasa farti politika aka aiho su da yawa kuma ong ma yan horon hula suka tashi su ma suka gwadi kansu demokrasi kuma ta bulkasa a cikin bayyanan da take cikin gidajen rediyoyi wani gidan kyari falmata na taɓa maudu'ai daban-daban wanda mafi yawan su sun hi ba da ƙarfi kan kare 'yancin matan ƙasar niger muka fara hitowa cikin media kamar su radio kalangu su tambara su banferai radio communautaire suna kiran mu muna zuwa mu murnan mu ce ma da suke kiran mu kamar matsalolin mu menene muna magana bisa lakwalkin yan mata muna magana bisa jar da ake ce ma harkar mace da namiji da wanda ba su iya tahiya da makahi da wane ne kuma eh, muna zancen leadership kamar jagora tem da yawa dai muna magana cikin radio don shi yasa e, kuma shekaran jama kalangu ta ba mu wasika na murna da aikin da muka yi tare da su amma bisa kan aikin mu ma na karanta su a cikin lakololi manyan mu ko da yake ba ministar ba ne sun taba ba mu takarda suka ce wallahi aikin e, naku da kuke yi ya yi kyau amma a ce kaman bisa kan babban gwamnati sun plan national ni dai ban taba samun wani témoignage na satisfaction ba falmata kyari na da 'ya'ya biyu suna jin daɗin yadda take kawo ma mata ƙwarin gwiwa suna fatan cewa wasu matan su rinka mara mata baya ina jin daɗin ganin ta tele kuma kullum sai tele sun zo gidanmu suna mata interview suna magana mata kullum ta ci gaba sai abun ga su ya da. yana da kyau eh, a zaman da muke ciki aka ce ciwon mace na mace ne mayan da take yi yana da kyau in ala samu mata kamar irin ta da za su goya mata baya su sami incin su inda bai ketara haƙoƙin addini ba ganin yadda wasu mutane ke nuna wariya ga ɗiya mata yasa mata da dama suke ɗari-ɗari wajen bayyana ra'ayoyinsu ga kafofin sadarwa. Walgidan kyari falmata na kira a gare su na su rinka ba da bayyanai don su kare 'yancin matan Nijar. ta madalla mun saurari tarihin madam kyari falmata masha Allah eh dan malam kuna tare da mu ina tare da ku malam to madalla dan malam da fatan kun saurari tarihin falmata kyari eh na dan saurari kaɗan na eh. tarihin wannan malama eh, falmata kyari aha me za ku ce eh, akan tarihin ta eh lalle in mun kai tsokaci akan tarihin da ta bada lalle muna ganin kamar tana daga cikin mata wanda ke tsahon gaba da ke gwargwaro gwagwarmaya mhm. da yancin mata da kuma ba mata dama su yi ta albarkacin bakin su bisa ga kawozin watsa labaru. Mhm, mhm. kowa ce babba wadda sai an ga kai a matsayinka na jagora su ya ne ka kara ya ne ka yi. Shi yasa da kuna ji cikin rahoton a gidan ta ma iyalinta ma sun yi amana da irin wannan aiki da take yi sun ba ta goyon baya ɗari bisa ɗari mm-hmm, mm-hmm. yasa yana daga cikin sakamakon aikinta dole ne ya to aiki na gari wanda zai faranta ma ɗaya mace. ya mata rai. To madalla zan dawo gare ku. Malama Zara, me za ku ce akan abin da muka saurara kun san Madam Chari Falmata? Ah, na san ta, <laughs> na san ta sarai sarai. Mm-hmm. Tunda tare muka yi eh, gogarmaya a cikin kwangafen. Mu muna kungiyar eh, mata 'yan jarida ita kuma tana cikin kungiya mai bunkasa ilimin ɗiya mata mm-hmm. Eh, mm-hmm. kuma lalle mace ta yi wadda ya kamata a shinshina mata mm-hmm. saboda ba ta gudun kamera ba ta gudun mikro eh, kuma aiki ne na wayewa kai aiki ne na cigaban al'umma duka saboda cigaban mata cigaban ƙasa ne daga gaba ɗaya. Malama Rabi, me zaki ce akan abin da muka saurara? to wallahi kamar da tanta ta gai ne ita zara maina mhm. madam falmata ni a gaskiya tana birge ni masha mine tunda menene yasa mace nan ko da yaushe nake jinjina mata wata shekara na taba zuwa neman interview wajen ta nayi kiranta wallahi tana fama da ciwon hannu ciwon hannu mai tsanani amma dan dauriya sai ta mini akwardan interview ina sai da nayi hira da ita lokacin covid-19 mhm, mhm, dan tsananin tana son harkar da mata suke yi zamana abu ne da kowa ya san da shi mm-hmm. duk irin rawar da mace take takawa na kowane fanni ya zama na kowa ya san da mace ita ma tana da nata yanci eh, mm-hmm. da kuma wata hikima da Allah ya bata wanda yake a ɓoye ne da in ta fallasa shi ko maza sai sun yi kallo. Ta ba da la malama mari me za ki ce akan tarihin falmata kyari. Gaskiya na farko dai muna jinjina mata sosai mhm. sosai kuma mhm. gaskiya ta muna bata lambar yabo. Masha Allah. Gaskiya lambar yabo kai mun bata ita tunda dai ta ba da goyon bayanta mhm. ga 'yan jaridu bata gudun kamera bata gudun mikro kuma tana ba da ra'ayinta wanda zai sa 'yan uwanmu mata su ki gaba mhm, mhm. kuma kawunan su su waye su fahimta ina duniya ta dosa gaskiya ana jinjina mata kaina ma sara mata <laughs> to madalla abdu dan malam rashin halartar mata a kafofin watsa labarai wani irin illa ne yake tattare da shi eh, illar da yake tattare da shi eh, tana da suna da yawa mhm. eh, zai kara sa mata su dawo cikin jahilci Eh, a yi zahilci ba zai taɓa hita ba inda dai ba a son a waye mutum kai. Haka ne. Eh, kuma matsalolin yau da kullum da kuma wannan yanayi na zamani da ake son a ciyo kai mhm. ba za a taɓa ciyo kansu ba sai lalle mace ta gane da ta halarta cikin kawurin watsa labaru ta gayi ta na yau da kullum. Mm. Da kuma a cikin ƙasa yana kawo cikas mhm. don saboda yana zaman to rashin ci gaba. Inda mhm, mhm, mhm. yau in ka ɗauki ƙasar mu ta Nijar sai da kashi hamsin da biyu cikin ɗari duk mata ne. kenan in mace ba ta hito ba kawai watsa labarai ta gayi ta kenan fiye da matsalolin al'umma cikin ƙasar Nijar ba za a sanin su ba wanda za a sani yan kalilan ne an da ba ta kira sun karya ba. To madalla zan dawo gare ku malama Zara ya sakamakon ayyukan mata yake in ba mata. <laughs> sai ce ma babu sakamako gaba daya bai da sakamako eh, marigayi hima dama dama ya ce ba a yi ma mutum eh, ba a dumka mishi hula ba a gane shi ba. Ba a shi ba. Haka ne. Eh, to wani irin tasiri ne wannan rashin ta mata yake a kafofin watsa labarai a fagen zamantakewa? Yanda eh, Malam Abdu dan Malam ya faɗi ne. Mm-hmm. Yana kawo cikas ga cigaban al'umma. Mm-hmm, mm-hmm. Saboda ƙasa ba za ta ware rabinta ba. Ta ce za ta yi tahiya bisa ka kafa guda ko ta ce za ta yi wanki bisa da hannu guda. Haka ne ba. To zan dawo bangaren ku 'yan jarida e, domin gina ingantaccen yanayin watsa labarai ga mata da kuma kawo ƙarshen rashin daidaito da wakilcin jinshi ta yaya za mu iya ƙara ganin su mata a kafofin watsa labarai eh, yadda ya kamata a ƙara ganin mata a kafofin watsa labarai sai mata sun tashi sun sha jirki mhm. menene jajircewa gasu mai da kansu baya gaskiya a yau mata eh, mafi yawanci duka ayyuka dai wanda maza ki iya yi gaskiya mata su ma in ba su eh, jagoranci gaskiya za su iya yi mm-hmm, mm-hmm. kenan a bar mai da mata baya kuma mu ma matan mu bar mai da kanmu baya mm-hmm, mm-hmm. kenan inki ne namu wanda ya kamata a cikin kowane aiki na ci gaba ya kamata mu saka hannunmu mm-hmm. kenan in an saka hannu kenan dole ne kasar mu zata ci gaba mu kuma mata mu kan kanmu ma dole za mu fita cikin jahilki mu ci gaba kuma mu kan kanmu za mu samu incin kanmu kuma ke dai za mu fita dai da ƙarfi dai a kwato hakkin mata <laughs> to madalla malama rabi eh, yaya za a ingiza mata domin su fito kafofin watsa labarai to in ce mata eski sai an ingiza mu mm-hmm. ya kamata mu kan kanmu musa a kanmu da mu ne za mu yin tattaki mu shiga gaba sannan a ba mutum dama mm-hmm. to madalla mun gode dan malam kuna tare da mu ina tare da kuma dan malam wani irin kira ne za ku yi zuwa ga mata da ma mazan da kansu domin saboda a samu fitowar mata kan kafofin watsa labarai? To, eh, lalle dai na farko dai zan cewa yadda za a yi a samu fitowar mata da fifi mhm. eh, su ga albarkacin bakin su cikin kawo watsa labaru na Nijar. Mhm. Eh, na farko sai an mai da niya bisa ga wayewar kan mata. Mhm. Sai an waye musu kai, kenan waye musu kai ya danganta ga filaye daban-daban na mata wanda za a keɓewa a cikin labaru kalla na talabijin ne ko kuma na radio ko kuma eh, na gan albarkacin baki har ma na rubutawa mm-hmm. don yau in man ka dauka wurin bangaren kaurin watsa labaru na rubutawa mm-hmm. mata ma ba su da yawa don saboda tsoro kenan sai an waye musu kai kuma sai cikin makarantocin nan masu horon yan eh, eh, jarida mm-hmm. sai an yawarwata makarantocin nan an yi su da dama a cikin abin ga kasar mu ta Nijar zai ba daman mata su rubuta tsakanin su a ciki su hito su zan 'yan jarida su zama kusa ga su mata su kwatanta musu da aiki ne wanda ya kamata mata su yi kuma mhm. su samu damar gan albarkacin bakin su. Bancin wannan in kun ka duba kuma Eh, sai a bangaren gwamnati mhm. an kara duba dokoki dokokin kariya ga ɗan jarida ga mai gayan albarkacin bakin su bisa kahohin watsa labaru kenan wannan dokokin ma sai an yi su yadda za su ba mata dama su bai ba cikin an so da so ba cikin an ba su tsoro ba cikin barazana ba mhm, mhm. Eh, kenan wannan dokokin ma a gwamnance sai an duba su an ba da dama an ba da falala a bangaren mata na gayan albarkacin bakin mace bai zamanto abu ba wanda ya ce da ya ce ce ku ce a burkuta ta gaban kotu ko kuma a yi mata barazana. Hakanan. Eh bancin wannan eh, ya kamata a ce an yi wani misali na koya ma mata yaya ne za su tsinta kansu kusan mikro ko mhm. kusan kamara. Mhm. Eh a ɗora yin shi bisa ga ɗan gwaji a cikin birni da ƙauye mhm. wannan zai ba da damar mata su hidda tsoron su hidda tsoron mikro ko su hidda tsoron kamara mhm, mhm, eh, ko leoman za a kiran su zakko ga sun taho a kuma bangaren gwamnatance ce kuma sai an ɗauki kuduri eh, mai kyau bisa ga hanyar siyasar watsa labarai. Eh, ita ma sai an ba da damar mata da ya su shigo cikin wannan bangare na watsa labarori a yi musu sauki kuma a ba su su a kwatanta musu akwai falala da yawa cikin aikin ba ya zamanto aiki ba ne wanda wahala shi za ta yin jin daɗin shi yawa. Haka ne ba. Idan wannan ma sai an kyautata ma mata masu aikin jarida ko kuma sun jawo hankalin matan birni da karkara zo gaban mikro ko su zo gaban kamera su gari ta albarkacin bakin su su gari abubuwa wanda zai zama in an ka saurare su za a inganta abin da zai zama na cigaban kasa. Na cigaban kasa. To madalla eh, eh. malama zara wani irin kira ne za ku yi zuwa ga mata? Kiran da za a yi ma mata 'yan jarida ma mhm. da kansu yadda eh, malama rabi ta waɗi mhm. a bar cewa ni ba na iya rahoto rahoto bisa kan siyasa ba mhm. ni bana iya bisa kan kasuwanci ba daga daga dahuwa mhm. eh, sai kula da yara mhm, eh, yanda eh, sosiologi ya waɗi a koya musu amfanin su ba da ra'ayin nasu kuma yaya ne in mikro na gabanka ko kamera na gabanka ka hidda tsoro ka san da abin da zaka faɗin nan yana da ma'ana yana da amfani ga jama'a kenan bai kamata ka boye shi ba ka hito kai magana kenan eh, mata su yarda da kansu eh, cikin formation ah, ya kamata a sa a ah, yarda da kai tukuna sa'annan a ah, ba da ra'ayi mai amfani kuma ƙungiyoyin nan in na siyasa ne in na ci gaban mata ne inda mata a cikinsu ko da kaka an samu matan da za su fitowa su yi magana leadership wannan na mata mm-hmm. ya kamata a bada karfi to madalla masu saurari nan muka zo karshen muhawarar tamu ta filin mata hira tamu ta kasance ne bisa kan yaya za a inganta tsoma bakin mata a kafofin yada labarai a kasar Niger mun kasance tare da malama Zara Maina wakiliyar kungiyar APAC da kuma malama Mari Abdu ta gidan rediyo da talabijin Bonfere tare da Madan Rabi a barshe eh, ta radio Alternative Abdu Dan Malam masanin zamantakewa a ta waya e, ni rake Arimi da na gabatar da wannan muhawar da kuma Isa Lawali akan na'urori muke ce muku ma assalam amma kamun mu naɗa tabarmar tamu za mu saurari filin namu na matsoki shi. shi shi shi Hey! shi in je in yi latti. Salamu alaikum, salamu alaikum. Wa alaikum assalam, Maryam, je ki gani wane ne kenan kamun ni in ɗarma a na. Ina kwana tanti, sannunku da zuwa. Sannu ɗiyata na gode, ina wa mataki, ina dai fatan ba ta can tana kwana kamar yadda ta saba. Kaya ina nan ga jin kifa daga nan ma. Kwana, waye ce miki zai yi kwana war haka a wannan ranar ke bari ma in gaya miki, ni na yi latti ma ne. Ina zaki haka duk a guguje, Hmm, gawa, kada ki ce mini wai kin mance wannan ranar goma sha uku ga watan Mayu yau kenan. Rana ta matan kasar Nijar. Kamar yaya, kenan har da wata rana aka keɓe muna mu matan Nijar tun yaushe. Ya ma aiki wannan abun kenan kina son ki ce yau babu aiki. <laughs> <laughs> ke a hankalinki. Wannan ranar ba yau ba ake hidimanta tun shekarar 1991. Shekara 31 kenan. Ai shekaruna ne. <laughs> To sai me kuma wannan ranar an girka ta ne tun shekarar 1991 bayan wani taron jerin gwano babba da matan kasar Nijar suka yi lokacin da ake nan ga gudanar da babban taron da ake kira Conference National Sovereign. Don me yasa suka yi wannan jerin gwanan? Ko ba a gayyace su bane a wajen taron? To, kamar dai haka nan ne. Tunda a biron da ke tsara shi wannan babban taron babu mace ko guda wanda ya sa matan nan na kasar Nijar suka fito suka yi babban taron gangami domin nuna rashin jin daɗin su akan layi da kuma kwato hakkinsu na cewa an dama da su cikin wannan taron. Amma matan Nijar wallahi suna da kokari da kuzari kuma ai hakan ma ne ya kamata a yi mamazan da ke aza ko ai sun ishe kansu. Ke karki je ki juya zance na fa ni ba ta nan na yi ba kawai na haɗe miki ne dalilin da aka girka ranar nan kuma ban kare ba kin san tun lokacin nan a faɗin ƙasar nan kowace ranar goma sha uku ga watan mayu ranar ana hidimar ta ne tare da wasu bukukuwa da dama da ayyuka da dama domin tunatarwa mata da 'yan mata matasa ga wannan ranar na kwato incinsu da kuma ya kamata a ce sun yi yaƙi don ƙara kwato incinsu na shiga cikin siyasa da kuma a dama da su wajen yanke shawara. Masha Allah, saboda shi ne kika yi wannan shirin hakan ga. Ah, Iyo dole ne ai in yi hakan. Gaskiya wannan labarin ya matukar taba ne. Kuma ina shawarta muku da ku je ku dan kewaya ƙauye don ku wayar da ma 'yan mu mata kai su san da wannan ranar akwai ta dan su. Insha Allahu in dai na tayi wurin bikin nan na sanar da wannan shawarar taki da kika bada. Ta bangare na kuma zan ta in gaya ma Alhaji kuma in sanar da shi da yau shine zai ɗora abinci kuma ya kula da yara. <laughs> Eh kawali kar ki je ki juya abin da na ce ni ba nan ba na ce haba ke ko ki damu kawai ina so in gani ne in ana suna ko ba a so a to wannan kina da gaskiya zaki iya yi domin makokin samu hutu